ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا هدو قوة ذو الهجة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 14 ga watan bakwai 2021 a karatu cikin tambihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat muna nan cikin alfaslu thamin ahkamun takhtassu bil mar'ati fil hajji wal umra abin da ya shafi iyaye mata wajen aikin hajji ko umra to yana ta gaya mana dai abin da ya shafi mata musamman irin yanayin tufafi da mace za ta sa in za ta yi harama ita ba ce lallai sai ga irin tufafin da za ta sa ba ya juzu lilmar'ati an talbasa hala ihramiha ma sha'at min almalabis nisa'iyya allati laysa fiha zina duk tufafin da za ta sa inda babu ado a jikin shi kuma bai kamanceceniya da tufafin maza ba babu laifi haka nan an sunnanta wa mace lokacin ihraminta za ta yi talbiya gwargwadon da za ta jiyar da kanta sannan kuma wajibi ne wajen mace in za ta yi dawafi a tasatturul kamil ta sikirce kanta ta sassauta muryanta ta rintsa ganinta kada ka kasance tana gwagwarmaya da maza musamman gurin sumbantar hajarul aswad ko shafar rukunul yamani dawafin mace kasance can baya-baya wannan shi ya fi mata alkhairi a ce ta yi tsawafi kusa-kusa da ka'aba tana gwagwarmaya da maza matsala ta goma ibn Ƙudama yake fada cin al rahimahullah ce tsawafin nisa'i wa sa'yuhunna mashiyun kulluhu mace duka ɗawafinta da sa'ayinta duka tafiya ne ba ɗansa sarfaci ya naƙalto ya naƙalto maganan ibnul munzir rahimahullahu ta'ala ce ajima ahlul ilimi ala annahu la ramla ala nisa'i haula albayt wala bayna safa wal marwa malamai sun yi ittifaki akan cewa mata ba sa sassarfa a cikin dawafi ba sa sassarfa a wajen sa'i mana kawai zai za su yi tafiya ne ba tare da sun nuna su ma jarumai bane matsala ta sha ɗaya ma tafa'aluhu mar'atul ha'id min manasikil hajji wa ma la tafa'aluhu hatta tafura mun shiga wannan babin abinda za ta yi da kuma abinda za ta yi ba a cikin ayyukan aikin hajjinta da ita mai al'ada duk abinda ake yi aikin hajji ita ma za ta yi wa arafa kwana amina jifan jamara sai dai abinda ba za ta yi ba kawai shine ba za ta yi dawafi ba har sai ta yi tsarki to gashi muna cikin aikin hajji kuma kafin ranar takwas ɗin da ya kamata ce mun yi harama mun ɗauki aikin hajji firyan firyan har zuwa ranar goma sha uku mu ji me zai faru sai kuma gashi karatun karshe kenan sati ne zuwa ba zai yiwu ba saboda idi to amma a takaice a takaice tunda da mun yanko ne zuwa cikin aikin hajjin kuma ga Allah mai jima da kuka yi kaddarta shekaran ba za a yi aikin hajji ba kafin da wancan shekaran ma ba a yi ba to alama ce dai ta tashin kiyama da abin da manzon Allah sun yi faɗa ga shi nan muna gani shi to a takaice a taƙaice aikin hajjin bayan an yi umara umara tana da rukunai guda nawa tana da rukunai guda uku ayyukan kakaf ɗinsu guda biyar ne na ɗaya harama na biyu an iso garin makka sai a yi tawafi na uku sai a yi raka'atai tawaf na hudu sai a tafi safa da marwa na biyar a matsayin ki ta mace sai ki dan aske gashin kanki ƙet kin gama min umara to sai ki jira har zuwa ranan ranar takwas ga wata takwas ga wata zai zama a wannan shekaran zai zama ranar lahadi kenan to sai a sake harama tunda umara muka yi mana ta matui kenan za a yi harama ɗauki harama da aikin hajji a yi ta talbiya sai a tafi mina amina za mu kwana ni sallan azahar la'asar magriba salatul isha salatul subh amma duk sallan da take da raka a hudu za mu rage ta zuwa raka a nawa biyu mana azahar kenan biyu la'asar ma biyu amma magriba fa cikakkiya ishafa an muke rango mai raka'a biyu asuba raka'a biyu ita ma ba a kasurunta yanzu mun shigo rana arafa rana mafi girma mafi daraja ranar da Allah fi yanta bayi daga wuta khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir salafai za su tafi arafa za su haɗa sallan azahar da la'asar kuma jama'an wa ƙasaran tun a lokacin za su tsaya don addu'a za su ta fafata addu'a har zuwa sai rana ta faɗi da wannan tsayuwa a arafa har zuwa faɗuwar rana wajibi ne amma shi kan shi tsayuwan menene rukuni ne a bambance tsakanin rukuni da wajibi rukuni tsayuwa a arafa dole ne amma kuma ki tsaya arafa in kin tsaya da rana har sai rana ta faɗi wannan dole ne to za su tsaya su ta addu'a su a can ba za su yi azumi ba a ba za su yi azumi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya arafa bai azumi ba kamar mu anan muna da dama mu azumi kuma muna da dama mu addu'o'i, to kada mu mance kan mu cikin tarin addu'o'i, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa <coughs> wa khairu ma ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, Allah mulku wa la ilaha mulku wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a yawaita wannan addu'an oba oba ranar arafa to za su tsaya har zuwa faduwar rana rana ta faɗi mu anan mun sha ruwa kenan su kuma can za su bar arafa sai su gangaro muzdalifa ba za su yi sallan magariba da isha ba a hanya sai sun iso muzdalifa eh, suna isowa muzdalifa za su yi sallan maghrib da salatul isha magariba raka uku daman ba mata kasuru isha kuma raka nawa biyu sai su hada za su yi witiri su kwanta sai asuba ta yi yanzu mun shigo ranar idi kenan yau mun nahar to su farko za su yi sallan asuba ɗaya kenan abu na biyu za su tsaya su yi addu'a nan muzdalifa na uku za su tafi mina su je su yi jifan jamratul aqaba a daidai da lokacin jama'an musulmai na duniya kuma su sun fita masallacin idi yana yawa ke, insha Allahu lokacin da nake so da manya a yau kenan fita masallacin idin mace kuma za mu ɗauko shi daga cikin littafin da muke tare da shi sai ki dudduba insha Allahu a za ki duba shafi na hamsin da hudu kit in zo kawai sai dai mu fara karanta ake <clears throat> hurudun nisa ila salati la'i to a lokacin daidai da su a can alhazai suna Muzalifa za su tafi su yi mai jifa da kabarbari guda nawa bakwai tsakonkwani bakwai kuma ma al'ummar musulmai za mu fita zuwa sallan idi mazanmu da matanmu da yaranmu manyanmu da ƙanananmu zuwa sallan idi mu ma limami zai jagorance mu da kabarori nawa bakwai irin abin da suke a ranar iri shi mu ma muke yi sai abu na gaba bayan sun yi jifa za su yi yanka mu ma anan liman yana ƙara sallah sai ya yanka sai kowane musulmi wanda Allah ya hore mai ya je yanka abin da Allah ya hore mai sannan su can za su ƙara da aski wannan askin na aikin hajji kenan wancan askin da aka yi na umara ne wannan kuma na aikin hajji sannan su kara maka sai su zai su yi tsawafu al'ifaba wannan shi ma rukuni ne to daga nan kuma sai su dawo mina su kwana ranar sha ɗaya bayan zawali su fita su yi jifa jifan jamara ta farko da tsakon kwani bakwai ta biyu ma bakwai ta uku ma bakwai ranar sha biyu masu sake komawa don jifan jamarat jamara ta farko ta biyu ta uku idan mutum ya so shi kenan famanta ajjala fi ni fala isma in kin so kin kare kenan sai ki koma maka ki tsawafin wada in kuma kin fita zuwa ranar sha uku sai ki sake jifan jambara ta farko ta biyu ta uku sai zama total tsakuwa da kika yi jifa da shi kenan kin jinkirta tsakuwa saba'in idan kin gaggauta kuma tsakuwa nawa arba'in da tara ya zama arba'in da tara ki kirga ranar sha ɗaya ashirin da ɗaya ne ranar sha biyu ma ashirin da ɗaya amma ranar goma ga wata bakwai da sai ki lissafa min 21 plus 21 plus 7 shi ne 49 kin idan kin kara ranar sha uku ne zai zama 70 to daga nan abin da ya rage muke aikin hajjinki shine tsawaful wada' dawafin bankwana da daga nan shi na aikin hajji ya kammala sai rage Allah ya karɓa ko bai karɓa ba to nasallallahu ta'ala an yataqabbala min aljami jami lura da cewa sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala sallan idi lallai muke ganin cewa ya kamata mu faɗakar da juna dangane da sallan idi musamman ga mata an ɗauki abin kamar gargajiyanci ko kuma a ba sai ta je masallacin idi ba saboda me za ta je to za mu karanta daga nan cikin tambihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat da wayansu yan bayanai takaitattu bi idnillahi ta'ala Allah mai girma daukaka ya samu dace fi duniya wal akhirah